a daidai lokacin da jarumi arabe zango ya fara wallafa hotunan wanda suka fara yin rawar dabo dabo dance and mamin challenge wanda ya sa gasar naira dubu hamsin ga wanda ya rawa daidai da yanda ya yi sai muka ga jarumi ya wallafa hoton tsohuwar matar shi da family inta a cikin mota ba tare da ya wani bayani a kasan posting ɗin ba sai dai kuma ya ci gaba da bayani kan cewar ku zo ku yi mamin da kuma dancing challenge na wannan wakar mai suna dabo dabo da muka wallafa da mawaki ntpo dan asalin garin Ghana. Assalamu alaikum masu kallama da sauraron mu Barkan da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan TV namu ne AMD TV Hausa. Shararren jarumi kuma mawaƙin salon hip hop wato gambara a Hausance ya yi sabuwar waka mai suna dabo dabo tare da mawaƙi ntpo sannan kuma ya sa gasar duk wanda ya mamin sannan kuma ya rawa daidai da yadda suka yi to ya samu shi gasar naira dubu hamsin domin ita ce tukwici ga wanda ya rawa kuma ya mamin ɗin wakar dabo dabo a dai lokacin kuma muka hangi jarumi adam a zango ya wallafa hoton tsohuwar matar shi maryam a biola tare da family inda suna cikin farin ciki da raha hakan ya sa al'umma suka dinga tunanin cewar duk da cewar sun yi rabuwar aure akwai zumunci mai karfi a tsakanin wannan jaruma da kuma wannan jarumi da jarumar da ta kasance tana nan tana wallafa hotunan ta a shafukan sada zumunta inda har ta kai ga cewar tana wallafa rubutu a shafin nata na sada zumunta cewar ita yanzu cikakkiyar jarumar masana'antar kaniwul ce ba matar aure ba da haka al'umma su zai yaɗa cece ku ce a kanta domin kuwa ba a gidan aure taka ba ita jarumar Kannywood ce. Ganin cewa jarumi Arabe Zango ya wallafa hoton tsohuwar matar shi da familin ta yasa al'umma suke cewa ko dai ungulu za ta koma gidanta na tsamiya ne. Wanda kuma suke la'akari da kalaman da ya baya cewar da shi da Safiya Adam Chala wato sabuwar matar shi. Mutuka raba wato takalmin kaza kenan sa'annan kuma ya mata lakabi da ɗaya tamkar da dubu. To sai al'umma suke ta shari kan cewar to shin wallafa hoton jaruma Maryam Ibila da family ɗinta yana nuni da cewar za ta dawo ɗakin mijinta ne ko kuma dai kaka ko kuma hakan yana tabbacin cewa akwai zumunci mai karfi a tsakanin su domin bibiya da kuma kasancewa da shirin a da yaushe ku danna subscribe kana kuma ku latsa karara domin samun sabon shirye-shiryen mun gode AMD TV Hausa ta kuce.